الشيطان الرجيم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 Allah ka dukan malam Allah ka ba shi aljanna da Allah madaukakin sarki ya mana arzikin mutuwa ta da malamanmu da alarammomin mu ɗan agajinmu da cijawan mu elders da matasan mu da mutar su a nan da 'yan jarida social media duka muna wa juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya da Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama masu sake haduwa yau litinin muna ɗaya da watan zuhijja. Allahu akbar wannan wata watan sallah yau yana ɗaya an shigo goma masu albarka wanda yake insha Allah ta'ala akwai karatu da za a yi game da wa'annan kwanakin da abubuwan da ake su, lahadi mai zuwa in allah ya yi nan Allah tallafi da izinin allah saboda haka yau muna tsaye ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da birnin makka zuwa birnin shekara 1447 wanda ya daidai da yau muna 18 وطن بيار ميلادية حيث أن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام يصحى شكرا دوبو بيدا عشرين بشدة ما رقم الله وطن سنتر في شما جابورن سيأسكم ونن قرار منا قراء الدعاء لمي ونن مجلسي بارون الشيخ أبو كرجيرو الله يقاف الخامسة الله كتك أمالا الله كباشي الجنة هو مسلمي زام قارب ودياني زام قارب kuma tallafa mana wannan karatun musamman shi gangaren wani alarma usman abubakar mirin kebbi wanda ya yi tafiya yana abuja wanda yau bai samu damar tuwa karatu ba ina roƙon allah ta'ala ka dawo da shi gida lafiya allah ya saka ma mu da alkhairi ya haska mana wannan majalisi sosai ina roƙon su gama ta'ala ya haska masa rayuwarsa akwai malamin mu shek zubairu asada daga birnin kebbi sukan zo tare da malam koshe shi ma mini masa addu'a allah ya saka bai da alkhairi wanda bugu da ƙari yau muka samu labarin ya samu babban alkhairi daga da girma kwamishina dutsen mari ya ba shi kyautan mota sabuwa muna roƙon allah ta'ala ya saka ma dutsen mari da alkhairi wannan alheri da ya wannan malamin ya ba da sadaka inda ya kamata a basuwa saboda bai da abin hawa koyo shi da'awa yake yi ciki da waje taɓa samun malami mai kasala ma'ana ba taɓa samun malami bai da kasala irin malam zubairu koyo shi cikin program a karantar da islamiyya a yi muhadara a yi wa'azi koyo shi saboda kuma na roƙon su gano wata'ala malam zubairu allah ubangiji ya sa wannan wata amfani shi kuma allah ka bashi wanda wata fita shi kuma mai girma kwamishina dutsen mari allah ya saka mai da alkhairi bayan haka muna ƙara godiya shi kan yi dutsen mari ya ɗaukan mana wato saka wannan program direct daga hannun kakaki alhaji zafaru zaga argungu wanda ke media ta da ƙarfi sosai jihar kebbi da wahala ka samu media mai tsarki irin tashi wanda ke da aka kan wannan karatun duka kasashe inda mutane mutu suna ganin wannan karatu muna fatar Allah ya saka mu zuci mai da alkhairi shi ma kakaki muna roƙon Allah dokokin sarki ya saka mu da alkhairi akan wannan aiki na yada addinin musulunci a cikin kakoe za mu gushe muna yin addu'a jinjina ga ƙungiya wata ke ita ma tana kokarin ki game da wannan karatu da kuma honorable chairman arewa local government wanda yake honorable sani ali kolita chairman arewa local government shi ma ta sati yana ɗaukar muna nauyin zuwan alaramma yana ba da wani abu na shan mai muna fata ubangiji allah ya saka mai da alheri shi da wadata alhaji wadata su ma suna saudiya muna fata allah maɗaukakin sarki ya dawo da su lafiya a yan uwa musulmi sauran kun mutane suna iya ƙoƙarinsu game da wannan majalisun ya tafi ya ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi da matasan ma zuwa sauraren karatu da tijawa Allah ya saka wa kowa da alkhairi wanda yake insha Allah ta'ala yau za mu rufe wannan karatun tafsiri sai bayan sallah insha Allah ta'ala amma dai kuma yadda faɗa lahabi akwai lakta wanda za a yi nan wanda insha Allah ne zan gabatar da ita tare shi an rama Usman Usman birnin Kebbi insha Allah game da abin da ya shahi iri da layya hukuncin hukuncin tsakanin bid'a da sunna al-eid wal udhiyyati bain as-sunnah wal bidia wanda insha Allah shi an mawdu'in zamu magana akai kuma in Allah ya so lahi za a wannan karatun nan girba zuwa isha'i a yan uwa musulmi kuma yadda ka gani karatu ya gabata sura ta kusan karewa an kwana aya 71 yau kuma insha Allah za a tashi aya 72 a cikin wannan sura insha Allah eh akramakallahu bismillah fa'am لن يستنكف المسيح Kowa musulmi duka su yakin magana ana magana game da annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam Allah yana wa kiristoci kashe ni hatta da ku da cewa Isa da Allah ne Allah madaukakin sarki yana balbalin wuta ga cewa annabi Isa ba masu aqida cewa Allah ne za a yi musu azaba ran tashin kiyama Allah ya yayi tawa yahudawa kashe da su bar cewa Allah uku ne da nasara Allah madaukakin sarki ya tarjan hankalin su nan sai Allah madaukakin sarki ce lan yasanki fal masih an yakuna abdan lillahi har abada annabi Isa bai kama ya zamo bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabun haka wa mala'iku makusanta da Allah ba su kamata su bayin Allah ne annabi Isa ya gamsu shi bawan Allah ne kuma ya faɗi yake shi bawan Allah ne ce inni abdullahi qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yace ala inni abdullahi ni bawan Allah ne kaga magana ta riga ta kare magana ce dan Allah ne ko a ce shi Allah ne ba ta so annabi Isa bawan Allah ne qala inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah zai bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma Allah zai sanya ni in zama annabi kaga in kaddi ba tun da ya faɗa ya ce ni bawa Allah ne babu magana wani mutum ya taso ya ce annabi Isa Allah ne ko da Allah ne gane wata ala ya ce annabi Isa bai kamai ya zama bawan Allah har abada haka ma mala'iku makusanta ga Allah ba su kyamar zama su bayin Allah ne wa man yastankif an ibadatihi duk wanda ya kyama daga zama bawan Allah duk wanda ya kyamu bauta ga Allah yadda shi gaskiya ya ji bai iya zama bawa ga Allah wa yastakbir kuma ya girman ka gane bauta ga Allah fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sannu Allah zai tara zuwa gare shi baki da. ba dai ka ce kai ba ka san bauta wa Allah ba to bismillah zaka mutu ka zo gaban Allah Allah ya tsaye gaban shi ya tambaye ka duk wanda ya kyamar zama bawan Allah ya ƙi ya yi girman kai za su gamu da Allah rasa din ƙiya. gamo mutum da Allah bai bauta ma Allah ba karamin hadari bane wallahi to daga su wa'annan bayi na Allah tun daga annabi Isa har mala'iku su kan ba su kyamar zama bayin Allah kuma sun yi ma Allah bauta har su gabar duniya Allah ka ba mu ikon gane sai Allah ya ce fa amman ladina amanu wa amilus salihati amma ladina amanu amma waɗanda suka yi imani su imanin su da Allah sun yi da su bayan Allah ne amanu billahi sun yi imani da Allah sannan bugu da ƙari kuma sun yi aiki na ƙwarai ga imani ga aikin ƙwarai saboda imani bai yi sai an haɗa da aikin ƙwarai shine su gane wata ala ce fa amman ladina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai fa yuwaffihim ujurahum Allah yana cika musu lardakin su wa yaziduhum kuma Allah yana ƙara musu yana ƙara musu min fadli daga fallar zai ƙara musu kuma ga aikin dama ita lada ba a cika ta yanzu ko mutum ya mutu yanzu ba a cika lada yanzu yanzu ka gowa suka musu na kabari ba a cika musu aikin su yanzu sai an sai kiyasa domin akwai wasu ayyukan da ko kamun suna tafiya kaga yan ka littafin kamar ba ba wani da ke karuwa ce. to saboda ka akwai mutanen da za a cika musu aikin su gobe kiyama sai sun ce gaban Allah sai a cika musu aikin sai su ne lokaci yayi amma littafin yana bude wani ya karantar da Qur'ani ana aiki da shi wani ya karantar da addini ana aiki da shi wani ya koyar da wasu sana'a wani ya koyar da wasu ayyuka na alkhairi yana samun lada ko bayan ya mutu mai da Allah madaukakin sarki ya faɗa so fiyasin yace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar lalle mu muke rayar da matattu ko muna rubuta mu su gabatar a rayuwar duniya wa atharuhum da gurabu bayan mutun ya wuce ya mutu akwai gurabu da yake bari baya ana rubuta fadis wani ya koyar da ya dabiya ana rubuta yin mugun abu ya koyar da mutane shan kwaya ya koyar da mutane miyagun ayyuka daban-daban ya mutu ya tafi amma su suna suna yi ya koya musu sata ya koya shine shine shine abin da shugaban su na barayi ya koya musu satan mashin ya koya musu shaye-shaye duk sun iya ko bayan ya mutu suka shaye suka shaye suka yi shaye-shaye sai ya dan mai wani abu ta rubuta mai zunubi cikin littafi to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa nafsu ma qaddamu wa athara Sau saboda Allah madaukakin sarki ce wa wa yufaywafihim ujurahum Allah yana cika musu lardakin su bugu da ƙari wa yaziduhum wa yaziduhum Allah yana ƙara su bin fal daga fallas sai Allah ya ce wa ammal ladina tankafu amma su kai girman kai suka kyamaci. zama bayan Allah mota ba Allah wastakbaru suka yi girman kai wa fa yu'azzibuhum Allah ya musu azaba azaban alima azaba mai raɗi, wala yajnu lahum ba ka samu gare su wala yajid lahum ba a samun gare su min dunillahi kuma bayan Allah waliyan wani wali masoyi wala nasiran ko mai taimako mai taimakon su in Allah ya kama kenan yan uwa musulmi duk wanda ya ki ya zama bawan Allah da bauta Allah ya ki bugu da ƙari ya haɗa da girman kai to wannan mutum sai Allah mai azaba mai diga tashin kiya sannan kuma duk da kasu ka samu mai taimako ga Allah ba ka diya nan duniya na in mutum ya ci bane ya koka samu mai adali a ran tashin kiyama ko mutum ya koka baka ya samu mai adali don inda aka mai azaba baka magani ba ne ka taimaka mishi sai su wanda ka mai azaba baka izuwa ka lallashi ku ce Allah ku taimaka min wani Allah a suka sami haka ba a yi Allah ka ba mu ikon gane ba gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nazu ya ayyuhan nazu qad jaa sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya kira kowa da kowa kira ne ga magari su gama ta ce kada ja a kun burhanu mai rabu hakika hujja ta zo muku daga wurin ubangijin a takun hujjatun min Allah wa huwa muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hujja ta zo muku daga Allah shine zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hujja al-mu'ayyid bil mu'jizat al-bahira wanda aka karfafa da hujjoji wa suka wuce hankalin mutum hujjoji gagaron hujjoji suka zo da manzo Allah zo suna da girma kwaye da gaske shi yasa qur'ani Allah ya kira manzo Allah da sunaye daban-daban nan an kira shi burhanu hujja wani Allah ya kira shi siraj munir wanda ke waɗanda sifofi rana Allah ya kira ta ya sifanta rana da istiraj rana Allah ya kira ta wato istiraj fitila munir mai haskakawa kuma yadda Qur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa waja'alna sirajan wahaja waja'alna fiha sirajan wahaja Allah madaukakin sarki ya sifanta rana da istiraj ita fitila wahada mai haska mai haske kada tufa ce ga rana shi kuma wata Allah ya ce wa kamaran munira kuma yadda ya fara cikin sotu fuka kamaran munira to sai Allah ba daukakin game waɗannan ga sifofi gaba ɗaya kira manzo Allah Allah ba daukakin sarki yace a kun minan lahi nurin wa yace yake cewa eh, yace yace abin suwata abin nan sautul ahzab Allah faɗa wuya ya ce yana siffar manzo Allah kuma da siffofi daban-daban daga ciki ya kai sirajin munira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله تعالى يجي وداعيا إلى الله كما الله يأكوش ذمي كرا زواج الله شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم bi iznihi da iznin sa sirajan kuma shi manzo Allah ya fulani munira mai haska kaga sifar da sifar wata aka haɗe ne gaba ɗaya sau daga matsayin manzo Allah sallam ya wuce rana ya wuce wata haske ne da ya zo da shi ya wuce hasken rana kuma ya wuce hasken wata ya yara da duniya da a cikin duhu na zalunci duhu na jahilci duhu na bid'a duhu na shirka da Allah ya tuye haska haske dari ya waye ko ina gani saboda ka hasken manzo Allah ya wuce rana ya wuce wata saboda ka manzo Allah sallam ya hada duniya daga cikin duhun da take ciki to shine Allah ya siffanta shi anan yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga ubangiji shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi kaɗai ba yace wa anzalna ilaikum ko mun sauka zuwa gare ku nuran wani irin haske shi ne Alƙur'ani. wa anzalna ilaikum mun sauka muku da wani irin haske mubinan mabayyani shi ne Alƙur'ani mai girma Ai an anzalna alaikum alqur'ana zalikan nurul wasa. mun sauka muku da Alƙur'ani wannan haske mai haskawa saboda yanzu ya rage gare ku ko dai wannan hasken ku yi amfani da shi ku samu in za ku yada ku tsira gaban Allah gobe kiyama ko mutum ya zama ya cikin duhu ka yi tabbatun ƙur'ani ka yi tabbatun sunna ka yi tabbatun manzon Allah su zama ka yi tabbatun ƙur'ani ka mutu cikin duhu ka ga ina ina Allah zai kai shi dai haske ya riga ya haska manzon Allah ya haska mu duniya kuma ta ya haske yanzu ya rage ga mabiya ko dai mutum ya bi ko mutum ya halaka dan shi duhu duk wanda ka bi duhu to wata na cikin duhu za ka cimma abin da ka halaka ta baka sani duk mai shiga duhu ya sani wallahi malam duhu duk mai shiga cikin ya sani akwai inda kana shiga cikin duhu wani shi ma mugun bugu sai ka mutu akwai inda kana cikin duhu ka faɗa rami ka kasa mai shi ka sai ka mutu amma ya an ka haska ma in ka gara mai kasa inda rami yake ko ba gaskiya ba amma wasu mutane hanyar sun zaɓi zama cikin duhun na hanyar su ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce fa amman ladina amanu billahi wa ataqu billahi wa ataqu bihi fa sarki ce fa amman ladina amanu billahi amma waɗanda suka yi imani da Allah wa a akasamu bihi suka yi riko da shi alqur'ani saddaqu bi waradatillahi wa tamassaku bi kitabillahi almunir suwa gaskanta kaɗai ta Allah sai da Allah shi kaɗai ne ba Allah uku ba ne, kuma Isa ba da Allah ba ne. su a zuciyarsu Allah wahdahu la sharika lahu sannan sun riƙe ƙur'ani. sun yi da abin da ƙur'ani ne amma wasu mutane kaga ga ɗabi'ar su ƙur'ani bai isa ya shiga da su don kaga wasu mutane za a ƙur'ani ya yi nan su kusa yi nan shi na Allah ya ce fa fa'amman lazina amanu billahi wa a tasamu bi amma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi riƙo da ƙur'ani ba ta yi dukkanin fi rahamatin min da sannu Allah ya shigar da su a cikin wata rahama da gare shi wa fadlin da wata irin falala shine shiga azna kuma a dawamar sai da fi jannatihi al khulud Allah zai shigar da su gidan aljanna ta gidan tabbata ita aljanna duk wanda kaga ya shiga ciki to shikenan sai ha abada ke ba irin shiga wuta na ba shiga wuta akwai wanda suka shiga wuta ana shishe su amma ita aljanna duk wanda tashin harin zuba harin Allah ka samu cikin su wallahi malam duk wanda aka ce tashin hali mutum ya shiga ya shiga cikin shi kana an gama Allah bai taba cewa bari su kawa wani bara a hissai babu harafi guda wanda ya ce in mutum ya shiga aljanna ana hissai malam babu ina duka ga mutum ya shiga aljanna ya wuce kenan babu wanda ka cewa to Allah ina bi ne bashi ya dawo malam baka shiga zanen ba za a wani duka cikin farkon hisabi matar ka ce to ya Allah ina bi ne bashi ya dawo 'ya'yanka su ce Allah ina bi bashi ya dawo duk wannan ka hafa kai shiga zan za'a yi amma zarar mutum ya shiga zan to shikenan Allah ka samu aljanna shine Allah ta'ala ya wa yahdihim ilayhi siratal mustaqima kuma Allah yana shigar da su zuwa gare shi yahdihim ila dinil islam fi dunya Allah yana shigar zuwa ga addinin musulunci a duniya wa ila tariqil jannati fil akhirah kuma Allah yana shirya su hanya aljanna a lahira shi da azan da aka ce shige aljanna ba a jiran wai sai mala'iku sun yi mai jamakai su kai shi gida ne babu manzo Allah ya faɗa mana cikin hadisi cewa dan aljanna gida ne ya yi kowa sanin gida ne yadda ya sanya shi da duniya gidan ka aljanna baka taɓa shiga ne ba amma da an baka dama ka shiga aljanna wallahi malam sai dai a biyo ka baya tiriyan tiriyan za ka sai ka shige gidanka da aljanna af ba wani zai ce bari a gwada ma in ka shiga wanga lungu gida mai lamba kaza ina Allah ya ma'ala ladun ya fi kowa suna gida ne yadda ya san gidan shi da duniya Allah ka ba mu aljanna sadaka mutum ya nemi shiga aljanna jama'a kada ka ce a gidan wuta gidan maza na tunda ba kai ɗaya na ba wallahi ma Allah haka amince wannan hudu ba Allah ubangiji ya kare su Allah ya ce wa ya yahdihim ilayhi siratun mustaqim kuma Allah yana shirya su zuwa gare su farki madaidaici sai Allah ta'ala ya ce yastaftuna qulillahu yuftikum fil talaq yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala hmm. in imru'un halala Gracias. fasli wannan aya da alaga mai karanta ita aya ta ƙarshe sukun nisa'i kuma tarihi bayanai game da abin da ya shahi wato babu dama sukun nisa'i kun sani sura ce wadda ka magana game da haƙƙin masu rauni ƙwato masu rauni haƙƙinsu Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani game da irin bidi'a da jahiliya ka yi na ci da ƙarhi na hana ma mata gado hana mu ƙananan yara gado su sun ta da ta kwato musu haƙƙinsu Allah maɗaukakin sarki ya yi ta bayanai masu yawa don bai da abin da shi shahi gado to yanzu Allah ya so zai bai bayani ita wadda aya da Allah ya karanta idan malam gado suka so littahi aka yi game da game da wannan aya ta fitum to saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ce ya saftu naka ya rasulullahi suna neman fatawak dangane da abin da ya shahi wato kalala sai kullillahu yuftikum ka ce Allah ke ba ku fitawa da kai ba za Allah aka wa tambaya amma Allah ka ba da amsa fil kala dangane da kalala malamai suka ce kalala shine wanda ya mutu bai da asali bai da reshi babu ɗa babu uba shine kalala idan mutum ya rasu babu asali uwa yake babu reshe dake shi ne Allah maɗaukakin sarki ke ba da amsa dangane da wannan fatawa fasawa sai ce in baka gane ba inni mur'un halaka idan mutum ya mutu laisa lahu waladun bai da wa lahu uktun amma yara yar uwa ya ko kauna uwa ɗai uba ɗai ko uba ɗai yana da ya ko ƙaunu sai ya dan babu ɗa babu uba misali mutum na ya aure mata ba ta haihu ba Allah ya mai cikawa bai da mahaifi ya rasu bai da tsabi haihu ba amma suna da ƙauna ce koya ce uwa ɗai uba ɗai ko uba ɗai sai ƙur'ani ce falaha nisf ma tarak da rabin abin da ya bari nan karunta ido duk kowa annan duk waɗanda annan kawai ita rabi za a ba ƙauna ta yi ta a ba ta rabi bai da ɗiya bale a ce a ba ɗiya ta rabi da a ƙaddara hana ɗiya mace ita ɗai sai ka ƙauna ce ita ma to sai a ba ɗaya ta rabi a ba kama ta rabi shi ke kuma ina fata mun gane magana teori na maki ya za a yi a ce kauna ta yi rabi ɗaya ta rabi dama manzo Allah ya ce a sanya 'yan uwa mata su zama a sibbai tare da iya mata da a ƙaddar iya mata juna ya bari to ɗiyan ga nashi mata biyu sai a ba su biyu bisa uku to ba ɗaya bisa uku ya rage ba sai a zaɓa wani sai ta yi kwashe sauran eh? eh sai a kasa uku kowa guda guda asibiti kid to saboda haka shi yasa ƙur'ani Allah ba ɗaukacin sarki shi rabu gado da kai ne in ba da Allah ya wannan bayanin ba sai wani to yaya za a yi ce ƙauna ta da zama rabu iri guda to ya an ka diba za ka ga da za a ce kauna ce a rasu abar mai ita hannuwa ta da a ce mutum na da iya mata biyu da kauna ce suna tare da su wa zai musu aure wa ka ci shi kalmar da ya ce da shi yasa yanzu saboda Allah ya mai cikawa sai a ba su gaba guda su kama to da za a ce kuma an samu matsala ne mutum ya rasu ya bar kauna ta ya bar mahayi ne ya bar mahayi ne shi ne kwashe komi kawai ta ba samun komi kaga ya tayar da kala ke da mutum ya basu ya bar ɗana ya bar ƙauna ta yi kaga ƙauna ta ba su samun komi ɗana zai kwashewa kaga ba kalala ba ne kuma ina fatan mun gane magana to shine ya ce wa huwa ba to wani sai ce ka amma da ya daga ta yi ta a ba ta rabin dukiya gaba ɗai to sai qur'ani ya ce to inda shi na tarnas bashi, ya da kane kane eh, wa wa wa wa da kauna aka bari su biyu sai kauna tarnas dama su biyu ɗaya daga shi sai ita da mutum da kauna sai Allah ya makauna ta rasuwa to shi ne to ya kwashe duke duka kowa bai ko kobi jama'a ina fatan mun gane magana da a ɗauka sana da miji mutum na awa ta yi aure ba ta haihu ba sai mijin tarrasa ita sai a ba mijin ta rabi shi ko sai kwashe rabi karanta sai ya kwashe rabi da shi da mijinta kowa rabon su guda nima ina fata mun gane magana inda suna da ɗa to yanzu karanta bai samun komi mijinta a ba ya ɗaya bisa hudu ɗanta ya kwashe saura amma da yake yanzu babu kowa daga shi sai ita tarasa bashi sai ya kwashe dukiyar duk kauna ta tarasa wa huwa ya rufu ha shi yana gadanta zai gada ta gaba ɗaya kwashe komi da komi zuma ina fata mun gane magana sai ƙur'ani ce in lam ya kulla ha waladun in ba sarƙa kenan in tana raɗa to yanzu kananta kowanta babu yadda za a iya samu wannan gado da an ka ce gare ta da suna da suna da katu kanta bai samun komai dama ka'idar gado dan uwa uba na hana mai samun gado gaba ɗaya idan ga uba kane kowa ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya in ga uba koyi ba su samu cikin gado kazalika yan akwai ɗa namiji duk wasu yan uwa ba su samun gado gaba ɗaya koyi ba su samu jama'a ina fatan mun gane magana duk yan uwa ba samu komi inda ga da shi ne kwashe komi da komi yanzu ka ɗauka mutum na yarrasu ya bar ƙanne ne ya bar ɗane guda ƙanne ne ba samu komi uba ɗaya ka kwashe komi da komi sai da iya gada ma an ka tura ko sai shi to jama'a ko sani babana gadon gani ɗina ya bar mashi ku ba ku samu komi amma dai ƙur'ani ya ce وإذا هضر القسمة وإذا هضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه واتقوهم وقولوا لهم قولا معروفا wato ‘yan uwa musulmi da Allah maɗaukacin sarki ya sai da kuɗi su bai da kyau shi yasa ba in an haka kudi an ka zubi an ka yi rabu duk wanda ya gani a mai wani abu ko kuwa karfa kallawa wallahi ma na hikima ta an kai wani allah faɗa ɗaukakin sarki da ce an ka tura gado ga 'yan uwa sun tuho ga dangi ga biskire ga marayu sun tuho sun ji za a rabon gadon wani kuma kuɗi masu yawa kila an adi tiriliyan kaza za a rabawa kowa ya ji labari ya tuho abinda Allah maɗaukacin sarki ce farzuquhum min ku azurta su daga kudin ku dan musu wani abu wallahi ku tahi tsula ku bar zuwa kuna rabon gado wai kuɗi suna can ga banki ko suna account kun kira mutane sun taho bayan Allah buƙaci za a rabon kuɗi an taho kowa ya to ya zazzamne an yi du'a'i an gama an wa mutu addu'a ku magada ku ce a to wallahi na suna banki babu su wallahi a yau kashin ɗin wani abu a so ɗan mutane ko ba gaskiya ba ko kuma a samu wani wanda za a wa transfer ɗin wani abu ce to ware ba ku cikin waɗanda Allah ya ce a raba amma ƙur'ani ya ce farzuquhum min ku dan musu ku azurta su daga wannan a dan musu na cewa ne duk da yake wasu na ganin ya wuce na cewa ne akwai wanda wallahi wanda za a bai ma ce ba ce wani na yanzu misali da cijiyarsu ga kane ne uwa ɗaya uba ɗaya ya bar kuɗi masu yawa ku ɗiya na kun to kun to kanan baban ku bai samun komi ba sai an jima jima da Allah abin nan yayi wallahi bai ba bai jin daɗi eh shi abba ba shi aka aiki ba da aure in kuna da wani ba wani wani abu shi na kanan babanku. amma yanzu kuɗi sun tuho amma kun ciwa ba sai an jima tare bai yi ba kaga yanzu ya an kaso an ka raba kuɗi masu yawa sai su baba da yake kai karan baba kake kwa kuɗe uban kuɗe mu dai abin da muka so a ware miliyan goma karan babu mu a bashi a bashi shin don Allah bai ji nauyi ba eh ya ji daɗi ko bai jiya ba sai ya ƙara rike kuma tsayin ɗaya na yi duk inda uban ku tsayi sai ya tsaya muku ko ba gaskiya ba amma in kai ta batu ne wata rana ko wata matsala ka samu an ka ce Allah ka kirayo ina ƴan uwan uban uban yaron gaye ya an ka buga mata ce a ah, wallahi ina daji bai zuwa ko yana zuwa saboda ku bai san unwanin ku ba amma in ku kula da baban ku ce wallahi mu dai mun yadda kudin da suna da yawa sun kai miliyan 200 a ba ka ba babu miliyan 10 ciki sun da shi a matsayin babu yanzu ko sun yawa za mara goma sun yawa miliyan biyu malam ko kasan kanan babu girma ga to kaga masu imani suna ba da miliyan biyu amma imaninsa ya ƙarfi goma suka ba zuwa imanin miliyan ɗari to saboda ka Allah ya samu dace sannan bayan haka nan Allah ya ce ba su kaɗai ba akwai ‘yan uwa dangi na nesa sun taho wani ma ya ji daga nesa ya to wal masakin akwai miskiye sun taho sannan kai malam matsalaha akwai malamai wasu na turin ko ba su cikin masakin mutuwa mala inda za ka iske malami ya raba gadon miliyan 500 ya ce daji ya raba gonaki ko jiwon limami ya ce wallahi malam mun ce rabon gadon gona tun karhe takwas na sayi har karhe uku da rabi na rana muna kamar muna rabon gonaki jiwon limami ya ce gama ya ce da ke da sau biyar samun la'afar gida duk zahin gada an ka buga jiya suna sauran gado amma to a kai a ƙarita malamin nan biyu su kila a samu dubu goma a bashi eh <laughs> ya yi arziki malam <laughs> a su ba ga ni in sha zan riga ta ce sai ya da ina da su <laughs> na raba kudi cash an ka ce to a bari za a kira nan baya babu komi Allah ya gada mana su ba su an karaba ma zan cewa an ce tun da an rasu ga kuɗi cash miliyoyi na cikin kwali kowa an ka ce sai a ji gidan shi a shi wala yana gudu a isko gida samu matsala sai wani a kira malam ya raba kuɗin da kowa ba ina ya shirki gida wallahi ba da zahin ta ɗanye-ɗanye taran nan ɗin nan wallahi mun kace mun karaba kuɗi ni dai ni zaune raba musu kowa kwashi na shefiya su su malam ba za mu kira ka da ba eh, eh, wala da yau in eh, daga baya za a kira ni su babu lai da an jima muke addawa muka fara musu yau to saboda haka wa idza hadar likitu mutaqul qurba walli bi yadhi samal makatu farzuquhum minhu Allah ya ce in suka taho ku azita su daga wannan dukiya kuma wa qulu lahum qawlan ma'rufa wada wasu magana wal shari'a ta magana ne kyau to Allah ku yi hankuri wallahi dukiya ga Allah na raba ta da kai saboda ka mu wa mutum muna samu wanka to ba sai da Allah ya raba ya mu mun ma Allah mana wannan Allah ga dan wani abu ku yi a ba malamai wani abu sannan a ba marayu da sun ka taho miskinan duk wanda a tuwa ɗiba ɗan mai kuwa a ba shi hankali akwai wanda da an ka ɗiba an ka ba sai hushi da kuka wallahi malam mun taɓa zuwa wani rabu shi wanda an ka ba sai hushi da kuka sai bai iya an ka kuɗin ga na marigayi cewa ne tun da ƙur'ani ya ce a ba ka a sha abin kai hankali ai da ke yi a shi kuɗin shi dai ƙur'ani ya ce a ba ka saboda bi saboda a kawo kudi a zube kasa a raba ba a baka ba wallahi wani bai iya hankulin wani ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane shi ne ƙorani Allah maɗaukacin sarki yake wa huwa ya riso ha in ya kulla ha walad shi dan uwanta zai gare ta in ba farka sai Allah ya ce fa in kana tasnatai idan zo kasance mata guda biyu ne suka gadi wansu namiji falahu matsulutani Allah suna da biyu bisa uku min ma raka ga abin da shi ya bage. idan mutum ya rasu na biyu ya bar ƙanne ne mata guda biyu mata za a kafa dukiya kashi uku a basu kashi biyu two over three za a basu da a ce dukiyar ta kai miliyan talatin miliyan ashirin za a basu ko wace miliyan goma goma ina za a da miliyan goma da sai rage sai a kai bai mali in babu baitul mali wanda a tsare sai a dawo a kamar musu abin su sai su koma raba miliyan goma sha biyar biyar fardan wa raddan farillar da Allah ya raba ya ba su kuma an sake mai suwa musu abin da yake sun koma raba amma asalin rabon su abin da Allah ya ba su kaza ne yanzu qur'ani ya sake mai suwa musu saboda babu baitul mali da a tsare wanda za a kai ta sa'an wanda ita ko akwai shi eh akwai local government ofishin daraka social eh na matsalar mali eh abu to dama abin da aka ce a kai bai tilmali saboda ita bai tilmali in wani mutum ya samu matsala yan uwa ne ba su ya lakahu ne ba ya sai a ce bai tilmali a sha dogo a lakahu ne a baki idan wani mutum ya rasa abinci gida ne cikin musulmi sai a ce bai tilmali a kafa abinci a baki shi an hannun bai tilmali idan ga wani mutum ya mutu ana bi ne baki bai da abin biya sai a ce bai tilmali a kafa ba biya ne baki shi aka ce bai tilmali akwai shi yanzu suna kwatanta suna kayar a ke su nan wata kwanaki ta ta wata ta ta ku bari masu gyaran sun cika a ba su ina tumali an ake inda aka ayyuka irin waɗanda inda aka ayyuka na Allah tsakani da Allah ba a taɗin kofi ta aka zuwa kai ina ina <laughs> na ina to saboda ka shi bai tumal umarni ne irin waɗannan kuɗaɗe in suka zo a kai su sami aikin Allah bai ake yi. ga wani mutum ya samu matsala ya faɗi yan uwa ne ba su ɗaya taimaka mu sai a ɗogun bai tumal a kai azumi ai mai yi da waɗannan kuɗi shi mamacin sai ya samu lalata cikin kuɗi jama'a ina fatan gane magana kai malam har da mahaukatan da aka wa magani kin bai tumala ya kamata a dinga wasu magani duk wani mutum da ya samu sabbin hankali bai tumala ya kamata a dinga dogowa ana kai shi a asibiti ana magani da amma da yake yanzu ba a kai bai tumala kaga bai tumala ba zai ya rayu ke tunda ba bai tumala shi ke nan magana sai a bai samu sabon dama ana rabbi ga wanda in kaɗe mata da miji masu da miji ɗaya ba a gado ya rage a ba su wani abu amma in ba su ba duk wanda an nan cikin gado ana mai suwa mai abin da rage sai a mai suwa ko misali mutum na ya rasu ya bar ɗiya sai guda mace guda sai a ba ta rabin dukiya matsayin rabonsa da Allah ya ba to yanzu ina za a kai rabi bai tilmali ba wani sai a fasa mai suwa mata abin juma'a ina fasa mun gane magana shi ake kuma farzan wa radda eh ya haifo ki eh Allah ya dawa Tusubiyanu wata ala ya cigaba cewa wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari mithlu hadhihi al-usayn Allah ya ce idan mutum namiji ya rasu ya bar ƴan uwa ne maza da mata wa in kanu idan sun kasance ikhwatan ƴan uwa ne da su mamacin rijalan wa nisa'an maza da mata mutum na yaran su ya bar kanne ne maza da mata sai Allah ya ce falil zakari mislu hadhil usayyid namiji suna da kusan kuci ga mamata biyu abin da iza kai don aka kawo ga namiji sai a ce biyu idan aka ce mace sai ɗaya. daya misali kila namiji biyu na mata uku kenan mutum nawa akwai kenan namiji biyu mata uku nawa kenan bakwai ke namiji biyu matsayin mutu hudu suke da double ɗin za a su ko mata uku dama kamin uku ɗaya na hudu a tara da uku nawa kenan bakwai da miliyan bakwai na an ka bari shi da ko wani mutu a bashi miliyan biyu biyu ko wace mutu a bashi miliyan guda guda ba an gama ba shi ke kenan idan mutum ya rusu ɗan uwan kuna ya rusu ya bar ku maza da mata duk namin sai a ce kai biyu mace guda haka za a kidayewa ya ka to bugawa hakan za a bugawa kowa na kusa ko jariri na biyu a matsayin biyu za a buga shi sauraka wurin gado ba a lura da yawan karamina ya haka sai karamina to an kuma jahiliya ke mutum jawo yana da karamina jariri shi ya ma wanda a cikin ciki ma ana jira ne in za a ajiye kasan mutum biyu aka ajiye Ka san namiji biyu aka ajiyewa a wani kauli wani kauli aka ce ka san namiji aka bari sai in ta haito mace ta sai a mai da sauran masu gado gado sai a bata da wani ta dama shi amma mafi yawa aka ajiyewa ciki ke shi na su gano wata ala ce yi bayyana Allah lakum an tadillu Allah ya nemi ku bayani don kuka kuɓaci ka dibi wanga bayani filla filla da ƙur'ani Allah ya nemi ku wannan bayanin don ka kubaci wallahi malam inda rabon gado Allah ya bar shi ga hannun wani to da an samu matsaloli har yanzu ba a haifa cikin su duk da ma an raba cikin su aji da yanzu aka wani haka aiki ga ganin shago ki to la shagon ga faɗi sababu wani ita gaban da shi kuma shago ban su da zu muka magana wani ke bin tambaya da cijo ya rasu ya bar shago shago ya kai shago ya kai miliyan hamsin da wani abu abinda a cikin shi to cikin magadan babu wanda ka ɗaya ya shagon duka dole yanzu abinda an kasance shi wanda ka hukun shagon sai ya toye su gaba duk wanda adda rabo ciki a dinga ana ciniki ana ɗiba kuɗi ne ana ba shi eh <laughs> duk wanda an kai ciniki sai a ɗiba kuɗi ne a ba shi miliyan hamsin da wani abu wannan da miliyan tara wannan da miliyan biyar wannan da miliyan shidda cikin shagon saboda ka ko da an karuhin shi an san kono saboda ka yanzu da an bude don an kai tuniki yadda yin bayani sai ko wani sau nawa na haka miliyan tara to an ga miliyan biyu a ko tuniki a ce ga wasu miliyan biyu ana nan a arabi shi to ka san gano da ba kai ka raba ba ba ka saboda an kai ba saboda ka sai da ka ce to kuma da gaskiya ba da ka'ida da gado in aka zamna akwai abubuwan da dole za a haɗa kuɗinsu yadda yake babu riba ciki akwai abubuwan da su kuma za a jira lokacinsu a ɗan jira kaɗan ko da mutum na son kuɗi sai a ɗan jira kaɗan sannan bayan haka nan akwai waɗansu kamfani ne kowa da ya ciki shi wani bai sa a ci gaba da kasuwancin shi ne kuɗi ne ya kasan a baya shi na ya kasuwanci daban shi yasa shek daura ya ce da yawa kamfuna sun mutu saboda magada in aka mutu aka mutu kamfanin cewa kake shi ne kuɗi ne ya kasan a baya na hishiya da cikin kamfanin a baya kuɗi ne ga daga an samu gifi da wanda gihe ya kwanta wanda gihe ya kwanta sai kamfanin ya mutu saboda masu dukiyar da a cikin kudu sun an shafi su a kamfanin ya mutu da ana samun magadan su yanzu kamfanin haka na a ci gaba da kudin da a ciki masu yawa a basu ɗaya kowa ya san nayi biya an kai kasuwanci aka yi suwa riba a rabin kowa a bayan nashi kamfanin ya ci gaba su ba su yi haka wani gehe ɗaya da kowa ya ce a ta ba kudin da motoci na ana yayi miliyan 300 ko wata mota da an ka sayo miliyan 300 haka ɗaya za a bara ce ka sai a basu wani dan gidan wani ya sai wani dan gidan wani ya sai shekaran ji a yi wani biki iya manya nan cikin najeriya mala an gudu motoci an yi tallan motoci kowa ya duk iya manya sun bikin yara na an duk wanda ubani ya kai ya kawo yara suna zuwa bikin yara Allah ya gyara Sai najeriya akwai kuɗi gare ta wani babbar da ce wallahi najeriya kuɗi sun ba da su shi da wasu ita najeriya haka take da kudi su in wani tiyarar da allah kwatano in yan najeriya suka bar sun kwatano wallahi ta mutu da in wani ce ci kwarai da gaske ce mutum guda ana jira ka zuwa hayo odan mota ɗari kai ƙarin ta da mota goma iri guda sun biyo layi don najeriya iri guda an yi ƙuda su daga kwatar sun kama hanyar za su shigo najeriya mutum guda adda amma wanda ka zaune sai guda bara biyu bara uku to saboda ka su kudin akwai su illa kawai ya za a yi an jarin su na abba zami Allah ka ba mu ikon gani Allah ka ba mu namu da kanku Allah ta'ala ya yace yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim Allah ya ne muku bayani fata da ta kuka ciki Allah mafi ne ga dukkan komai Allah ya san komai Allah ka babu jikon gane abin da ya kamata mu gane Allah ka haska mana mu gane abin da ya kamata mu gane kuma nan ya kamata mu kwana saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala sai lahadi za a rufe lakta rana wata babu karatu amma akwai littar da za a yi kuma da profesa ya faɗa jiya insha Allah ta da alaƙa Usman birnin Kebbi wanda insha Allah ta da za mu rahe wannan karatun muna roƙon Allah madaukakin sarki inda muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yahe mu inda muka yi daidai kuma Allah zama ba mauna da karanta ta samu yake da abin da muka ji Allah akwai bukatu da dama na alkhairi Allah ka biya muna muna da matsaloli iri daban-daban Allah ka magance muna Allah ka biya dukkanin bukatun mu alkhairi ka samu zama lafiya Allah maɗaukacin sarki ta yawan zunubanmu kwanaki guda goma da muka shigo alherin da a su Allah ka ba mu shirin da a cikinsu Allah ya kare mu ya Allah kana gaban gafara cikin wa'annan kwanaki Allah ka raba da mu ya Allah wa'annan kwanaki masu albarka sun shigo yau ana ɗaya Allah ka ba mu lahir za mu ribar so wa'annan kwanakin ya ubangi Allah akwai na zuwa Allah kore mu abin layya ya ubangi ya Allah duk wanda bai da abin layya Allah kore ne abin layya ya ubangi Allah duk wanda bai da abin layya Allah kore ne abin layya ya ubangi Allah muna roƙonka da sunayenka Allah ka yalwata wa bayanka ya ubangiji akwai bayi da dama kan su wannan ibara ta sallai ya ubangiji Allah kore musu Allah ka buɗa musu Allah ka yalwata musu Allah ka yalwata musu wannan jiha ta kebe ubangiji Allah ya kama zama lafiya Allah ya kara zama lafiya duk inda rikici yake cikin jiha ga ubangiji Allah ka magance mu shi ka zama da mu lafiya Allah mu roƙe ka ana tabbatar da yan takara Allah ka zaɓa mana mutanen kirki ya ubangiji Allah ka zaɓa mana mutanen kwarai wanda za jagorance mu ya ubangiji wanda za ka tausaye ba cikin zukatansu الله كبابا زم الله يا باكي تكتم تكاد إيمانا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين طيب